daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا من صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na ko kun san. Bayan sa akwai mu dauke da shirin wato kafin nan dai akwai sharhin bayan labarai sai shirin na ko kun san da na riga na ambata. Daga nan muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin ne kuma wanda ya saba bibiyar lamuran da ke faruwa a wannan duniyar musamman a yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin Afirka a yau da ke haska fitilar sakan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Alhamis. da fatan kuma masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon suware zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro da fatan kuma an wayi gari lafiya shirin shirye da muke ɗauki da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. isra'ila da kungiyar hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ake fara a saran za ta fara aiki a ranar lahadi shatar ga watan janairun nan kasashen iran da kuma tajikistan sun cimma yarjejeniyar na haɗin gwiwa kan tattalin arziki a tsakaninsu su rantsar da sabon shugaban kasar mozambique daniel francisco chapo yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas isra'ila da kungiyar hamas sun amince da zinar tsagaita wuta a gaza da kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su katar ɗaya daga cikin masu shiga tsakani a tattaunawar ita ce ta sanar da hakan a cewar firaministan katar tsagaita wutar za ta fara aiki ne a ranar lahadi 19 ga watan janairu inda za a sako wasu 'yan isra'ila 33 da aka yi garkuwa da su da kuma sakin falastinawa kusan dubu ɗaya da ake tsare da su a isra'ila a matakin farko yarjejeniyar ta kuma tanadi canyewar sojin isra'ila a hankali daga tsakiyar zirin gaza da kuma dawo da falastinawa yankunansu daga arewacin zirin in shi firaministan qatar duk da sanarwar da aka cimma ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce har yanzu da sauran batutuwa da za a warware a cikin yarjejeniyar amma yana fatan kammala su a cikin daren da aka cimma yarjejeniyar netanyahu ya gode wa zaben shugaban amurka donald trump da kuma shugaba mai barin gado joe biden a isra'ila dai tuni aka fara yin watsi da yarjejeniyar tare da yin allah wadda da ita ministan masu tsaro ra'ayi bezalel smotrich ya yi tur da yarjejeniyar a matsayin mai haɗari ga isra'ila yarjejeniyar za a gabatarwa gwamnatin mummunar yarjejeniya ce kuma mai haɗari ga tsaron ƙasar in shi shi a cikin wata sanarwa to a nata ɓangare kuwa ƙungiyar hamas a zirin gaza tashin jinawa falastinawa a faɗin zirin biyo bayan cin nasarar da aka yi girjiniyar kan gwamnatin isra'ila a yakin da ta shafe watanni goma sha biyar tana yi da kisan ƙare dangi halil alhayya mataimakin shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ne ya bayyana hakan a wani jawabi da ya gabatar shin kaɗan bayan cin mai yarjejeniyar ya gode wa jamhuriyar musulunci ta iran da kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da dakarun yemen da kuma 'yan gwagwarmaya a iraki jami'in ya yaba wa kungiyar hezbollah wacce ɗaruruwan mambobinta suka yi shahada da suka haɗa da shugabanni da mayaka akan hanyar 'yan birnin kudus mai tsarki in shi ƙarƙashin jagorancin babban sakataren ta sayyid hassan nasarallah jami'in yana mai yabawa dubbun wato dubban hararen yana mai yabawa game da dubban hararen ramuwar gayya da kungiyar sojojin yemen da mayakan sa kai na iraki suka kaddamar domin mayar da martani ga mummunan harin sojin da gwamnatin isra'ila ke kaiwa gaza da hararen wuce gona da iri kan kasar lebanon ya kuma gode wa mayakan gwagwarmaya palestinawa a yammacin gabar kogin jordan ya kuma bayyana cewa nasarar da aka samu ta cimma rijin tsagaita wutar da isra'ila wani sadaukarwa ne na al'ummar zirin gaza gaba ɗayansu da kuma tsayin daka da suka yi tun suma yakin da isra'ila ta shilanta a kansu a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 Isra'ila ta kashe Falastinawa 62 a Gaza duk da jirin tsagaita wutar da aka cimma. Yayin da masu shiga tsakani ke aiki a katar domin daddale yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar sojin Isra'ila sun kashe Falastinawa akalla 62 a harin da suka kai a Gaza. A cewar rahotanni da ke fitowa daga Gaza a ranar Laraba, 'yan jarida biyu na daga cikin waɗanda lamarin ya shafa. a cikin wata sanarwa da hukumar kare hakkin fararen hula ta gaza ta fitar ta ce an kawo gawarwaki goma sha ɗaya a cikin a wato a asibitin shahidan al-aqsa da ke tsakiyar gaza bayan da sojojin isra'ila suka kai hari a wani gidan iyali da ke dar albala cikin dare wani yaro dan shekara bakwai da wasu matasa uku na daga cikin waɗanda suka mutu a cewar hukumar wani harin ya sake auka wani ginin makaranta da ake amfani da shi a matsayin mafaka ga falastinawa da suka ratsa matsugunansu a birnin gaza harin ya kashe mutane bakwai tare da jikata wasu da dama har na uku da asuba ya abka wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na alnusairat hukumar ta ce an kashe mutane shida tare da jikata guda bakwai hukumar ta ƙara da cewa an kai hari na hudu a sansanin shati da ke birnin gaza tare da kashe mutane uku to labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Kasashen Iran da kuma Tajikistan sun cimma a kunshin yarjejeniyoyi goma sha uku na haɗin gwiwa ta fuskar tattalin arziki. An cimma hakan ne a yan ganawar da aka yi a ranar Laraba tsakanin masu fafatkar tattalin arziki daga Iran da Tajikistan din An gudanar da taron ne a Dumshambe, babban birnin kasar Tajikistan, tare da halartar ministan al'adu yawon shakatawa da sana'o'in hannu na Iran da kuma jami'an Tajik. A wannan karon shugaban cibiyar kasuwanci da masana'antu ta kasar Iran. samad hassan zade ya da muhimmancin raya dangantakar tattalin arziki a tsakanin kasashen biyu yana mai cewa domin samun saukin kasancewar masu zuba jari na iran a ƙasar tajikistan ya zama wajibi a warware wasu daga cikinsu samad hassan zade ya kuma yi tsokaci kan sana'o'in hannu na iran musamman ma carpet waɗanda za su iya taka muhimmiyar rawa a dangantakar tsakanin kasashen biyu in shi shi sabon shugaban kasar mozambique daniel francisco chapo ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasar na biyar a wani biki da aka gudanar jiya laraba a filin tsaro na independence square wanda ke birnin maputo fadar mulkin kasar cikin manyan baki da suka halarci bikin rantsuwar har da tsofaffin shugabannin kasar joaquim shisano da armando gebuza da shugaban kasar mai barin gado filipe nyusi akwai kuma shugaban kasar afirka ta kudu sir ramaphosa da na gina bisau umaru sisoko embalo da sauran baki sama da dubi biyu da suka hada da wakilan gwamnatoci da na hukumomi da abokan haɗin gwiwar ƙasar da sauransu cikin jawabinsa na kama aiki mr shafo ya sanar da shirin gwamnatinsa na gudanar da sauye-sauye ciki har da rage adadin ma'aikatu da soke mukamin mataimakin minista da karkata albarkatu zuwa muhimman sassan gwamnati shugaba shafo ya ce zai gudanar da karamar gwamnati amma mai karko da gamsarwa kasalika sabon shugaban na mozambique ya sha alwashin karfafa yaƙi da cin hanci da kuma karbar rashawa a nasa bangare shugaban kasar mai barin gado filipe nyusi ya yi kira ga al'umman mozambique da su dunkule waje guda don baiwa sabon shugaban kasar goyon baya to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar da masu sauraron mu bayan labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran yanzu kuma lokaci ne na shirye-shiryen inda kuma za farawa da sharhin bayan labarai. sauraro ga shashin ba labaru wanda zai tsokaci akan zaɓin da ke gaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan idan kwanaki 60 suka cika daga tsagaita wutar yaƙi ba tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi aiki da sharuɗan da ke kunshi a ciki ba ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku idan har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki ficewa daga kudancin labanan bayan cikar kwanaki 60 daga tsagai wutar yaƙi manazarta mabambanta sun bijiro da wasu zaɓi da ke gaban hezbollah da za ta iya aiki da su na farko jefa ƙwallo a fagen masu shiga tsakani a lokuta da dama masu adawa da ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan sun sha bayyana cewa wajibi ne a baiwa gwamnatin labanan ɗin da kuma sojojin ƙasar nesa da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah dama su shimfiɗa ikonsu a faɗin ƙasar baki ɗaya waɗannan mutanen suna riya cewa ƙungiyar ta hezbollah ce take hana gwamnatin ƙasar shimfiɗa iko a kudancin wannan ƙasa wannan zancen da suke yi bai yi kama da ƙamshin gaskiya ba domin suna sanar da cewa ko kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta girmama duk wani abu wanda ake kira dokokin ƙasa da ƙasa ba ta ganin wata kima ga sojojin ƙasashen wannan yankin abin da kawai take girmamawa shine ƙarfi tare da cewa ƙungiyar ta hezbollah tana da masaniya cikakkiya a kan cewa gwamnatin labanon tana da rauni kuma manufofin manyan ƙasashe ne ke tafiyar da ita ta hanyar amfani da kuɗaɗe sai da duk da haka za ta iya bayar da uzuri na tsawaita lokaci hatta bayan gushewar cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yakin hakan yana nufin cewa za su jefa kwallo a filin wasan masu shiga tsakani da kuma masu takama da 'yanci a ƙasar talabarin to zaɓi na gaba kuwa shine kumawa yaƙi a cikin wuraren da aka yi mamaye da su wannan zaɓin zai zama yana da cikakken halacci a cikin gida da kuma a ma duniya baki ɗaya domin duk wani wasa da hankali da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta yi na ƙin aiki da ƙa'idar da aka shata a ƙarƙashin tsagaita wutar yakin zai zama ci gaba da abin da ta saba na take dokokin ƙasa da ƙasa da ƙafafunta idan kuwa harkan ta faru kuma hezbollah din ta yanke shawarar za ta ɗauki matakin gwagwarmaya to zai zama ta da cikakken goyon baya a cikin gida ga waɗanda suka san 'yanci da kuma waje domin faɗa ne da mamaya da dokokin ƙasa da ƙasa suka halatta shi idan kuwa ka ta faru to zai shafi dukkanin yankunan da sojojin na mamaya suke ciki domin kafafen watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila suna cewa da akwai wasu wurare guda uku a kudancin labanan da suke son kafa sansani a ciki saboda kare matsugunan 'yan sharawari zauna a can falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya zaɓi na gaba kuwa shine komawa cikin yaƙi faffaɗa saboda gwamnatin tsauran ra'ayi a tel aviv tana son a kodaushe a ci gaba da yaƙi da rikice-rikice a wannan yankin saboda haka ne na Netanyahu ya ci gaba da dawama a kan kujerar mulki zai iya buɗe yaƙi gadan-gadan a duk faɗin labanan idan har hezbollah ɗin ta fara mayar da martani bisa zaɓi na biyu da muka ambata ta ɓangaren hezbollah kuwa zai zama ba ta da mafita sai mayar da martani daidai da girman yadda haramtaccen ƙasar isra'ilan ta kai wa labanan hare-hare a dalilin haka za a iya cewa yanzu dai abin da ake jira shine cikar kwanaki 60 ɗin daga tsagaita wutar yaƙi da ba su kai goma daga yanzu ba to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha shida ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare kwa kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta sittin da biyu bayan hijira sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare ta ɗiyar imamu ali da Fatima zahra kuma jikar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta rasu bayan wahalhalu masu yawa an haifi wannan babbar baiwar Allah a shekara ta shida bayan hijira kuma ta tashi ne a cikin tarbiyya ta gidan annabta karkashin kulawar sayyida Fatimatu Zahra da Imam Ali alaihi salam a duk fadin rayuwarta mai albarka bata taɓa yin sakaci a ƙoƙari wajen samun ilimi daga mahaifanta masu tsarki ba sannan kuma ta himmatu matuƙa wajen kasancewa tare da 'yan uwanta sai da zainab amincin allah ta fita a gare ta ta kasance tare da ɗan uwanta mai daraja imam hussein alaihi salam a waƙiyar karbala a shekara ta ɗaya bayan hijira bayan shahadar imam hussein alaihi salam da sahabbansa ta zama ita ce mai isar da saƙon waɗannan jarumai sannan kuma ta sanar da duniya abin da ya faru wanda kuma ita ce ta bayar da labarin dukkanin hakikanin abin da ya faru da imam hussein sauran zirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a Karbala a hannun sojojin Yazidu dan Muawiya ta tona asirin Banu Umayya game da dukkanin laifukan da suka aikata a kan zuriyar manzon Allah a cikin jawaban da ta gabatar na faɗakarwa wanda kuma suka dawama a cikin tarihi da ƙarshe dai wannan babbar baiwar Allah ta rasu a irin wannan rana tana da shekaru hamsin da shida a duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1451 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta biyar bayan aiko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulmi suka fara yin hijira daga makka zuwa habasha a gabashin nahiyar afirka shekaru takwas kafin hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wato shekara ta biyar bayan aiko manzon allah musulmi suka fara yin hijira ta farko daga makka zuwa habasha lamarin da ya zama digon ɗamba ba na farin tasirin musulunci da yaduwarsa a wajen jazirar larabawa sakamakon matsin lamba wanda mashirkan ƙurashawa suka yi ta yi wa musulmi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci wasu daga cikin musulmi da su hijira zuwa ƙasar habasha domin tsira daga tsangwama da fitina ta mashirkai wasu gungun musulmi waɗanda suka kunshi maza goma sha ɗaya da mata hudu sun hijira zuwa kasar Abyssinia a karkashin jagorancin Uthman bin Mazun da kuma suka share fagen hijiran musulmi daga baya karkashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib amincin Allah ya tabbata a gare shi. Wannan hijira dai ta haifar da tasiri mai yawa wajen yaɗuwar addinin musulunci a nahiyar Afirka. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da sa gabata a rana irin ta yau sarki muhammad da pahlawi na kasar iran ya fice daga kasar bayan da ya kasa murkushe boran al'umma sannan kuma da sunan ya tafi neman magani ne ya bar kasar ficewar sarki sha wani mataki ne mai mahimmanci na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran mutane sun yi farin ciki matuka da ficewar tasa ko'ina a cikin faɗin kasar muhammad Darza ya karbi mulki ne a shekara ta 1942 a lokacinsa kuma turawan ingila suka mamaye kasar iran sannan kuma suka tuɓe mahaifinsa kan gadon mulki saboda nuna goyon baya da yi ga gwamnatin nazi ta kasar jamus karkashin jagorancin adolf hitler a lokacin yakin duniya na biyu kuma tun a wannan lokaci ne yake yin biyayya sau da kafa ga turawan ingila kafin daga bisani ya koma ɗan koran amurka ba saurare ko san cewa shekaru 179 da suka gabata a rana irin ta yau sha shida ga watan janairun shekara ta 1846 aka fara gwabza yaƙi tsakanin ƙasashen amurka da mexico wanda kuma ya kwashe tsawon shekaru biyu ana gwabzawa amurka ce dai ta fara kai wa mexico hari wanda kuma ya zama masomin yakin inda amurka ta fake da hujjar cewa ana gallazawa 'yan ƙasarta waɗanda suka yi hijira zuwa mexico amma dai abin da ya tabbata shine cewa rikicin ya fara ne sakamakon mamaye jihar texas da amurka ta yi wadda jiha ce daga cikin jihohi na kasar mexico da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin amma amurka ta kwace iko da wasu jihohi daga cikin jihohi na kasar mexico baya ga jihar texas amurka ta kwace iko da jihar california nevada arizona ota new mexico da kuma colorado wanda dukkaninsu jihohi ne mallakin kasar mexico masu saurare kun san cewa shekaru 466 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadaruddin muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi saninsa da mulla sadara ko kuma sadarul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran mulla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko dai ya fara karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa sannan bayan da aka maida cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa mulla sadar ne ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addinin musulunci yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar sa mai suna asfarul arba bayan wannan littafi kuma ya wallafa wasu littafai masu tarin yawa da yawan su ya kai littafi arba'in Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0098 903 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi magana ne akan alaƙar da ke tsakanin China da India da tasirin komawa Donald Trump na Amurka kan karga mulki akan wannan alaƙar. za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin bangarori mabambanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan zango na farko na shirin zai kasance. tare da cewa kasashen china da india suna cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar nan ta brics a shekara ta 2009 da ake yi musu kallon cewa sun fito da wani sabon kawance ne a duniya domin karya lagon tasirin amurka da yammacin turai a duniya a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki sai dai kuma wannan bai kawo ƙarshen saɓanin da ke tsakanin waɗannan ƙasashen biyu ba kaso 35 cikin ɗari na dukkanin mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa suna cikin waɗannan ƙasashen biyu ne raba hannun riga da kasashen biyu suka yi a siyasance yana da alaƙa ne da abubuwa da dama daga cikinsu da akwai ƙoƙarin yin tasiri a cikin yankin kudancin asiya har ya zamana a cikin ƙasashen wannan yankin sun zama ko dai masu kusanci da china ko kuma masu kusanci da indiya waɗannan ƙasashen su ne manyan ƙasashe masu girman tasiri a cikin wannan yanki fiye da waninsu kuma kowacensu tana son ganin cewa ta sha gaban wato ƙawata bugu da ƙari waɗannan ƙasashen biyu suna da saɓani a tsakaninsu dangane da iyaka mai tsawo da ta samo asali tun a gomiya ta 60 a cikin ƙarnin da ya shuɗe an kai wani lokaci da ƙasashen biyu suka yi faɗa da sojojin ƙasashensu ba kuma sau ɗaya ko sau biyu ba aka yi faɗan a tsakanin ƙasashen biyu sai dai a cikin watan oktoba na shekara ta 2024 da ta gabata ƙasashen biyu sun sanar da cewa sun cimma matsaya a kan warware saɓanin da yake su cimma wani yarjejeniyar da ya zo ne kwanaki kaɗan da suka gabaci rantsar da donald trump a matsayin shugaban ƙasar amurka a ranar 20 ga watan na janairu da za a yi trump ɗin kuwa ya yi alkawalin ƙaƙabawa kayan da ake shigar da su cikin amurka daga china kudaden fito da za su kai kaso 60 cikin 100 hakan yana nufin buɗe yakin tattalin arziki da ƙasar china watakila wannan barazanar ta trump ta taimaka kuma ta taka rawa wajen sanya china cimma yarjejeniya da makwabciyarta india domin ganin ta samu wata babbar kasuwa da hajjata za ta rika shiga. musamman ma dai ganin cewa dama ita ce ƙasa ta farko da indiyan tafi sayan kaya da gare ta domin a cikin shekara ta 2023 musayar kasuwanci a tsakanin su ya kai na dala amurka biliyan 118.4 tambayar da take bijiro da kanta anan ita ce idan har waɗannan su ne dalilan da suka sa cana cimma matsayin warware saɓan da ke tsakanta da indiya to ita indiyan mai ingiza ta yin hakan mai hana indiya din ta jira sai trump ya hau kan kargar mulki ya zamana ya takura wa china sosai sai ya zamana ta samu sassauci daga china din shin da akwai wata manufa da kasashen biyu ne suka yi tarayya a kanta fiye da wannan sabanin da ya sa canan ta kusanci indiya fahimtar wannan yana da matukar muhimmanci domin sanin yadda alaƙa ɓangarorin biyu za ta kasance a nan gaba saɓanin kan iyaka a cikin watan oktoba na shekara ta 2023 china ta fitar da wata sabuwar taswira wacce ta nuna yankin kasai tashin da ke jihar urnashal paradish wacce take cike da ma'adanai a matsayin wani sashe ne na china indiyan ta nuna kin amincewa da wannan taswirar asalin saɓani kan wannan iyakar ya samo asali ne tun daga shekara ta 1959 yayin da indiya ta bayar da shawara a kafa wani shinge da zai zama daga baya an lalubo hanyar da za a warware sabanin kan iyakokin kasashen biyu amma kuma an ɗauki shekaru kusan saba'in ba tare da an shata wannan iyakar ba Ga shi kuwa tsawon wannan lokacin sabanin da suke da shi akan iyakar bai gushe ba china ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yankin da ya kai faɗin murabba'in kilomita 38 a cikin wannan yankin da inda take riya cewa yankin gundumar ladakh ne nata yayin da china take cewa yanki ne na tsohuwar daular china ta dauri hakanan kuma china din tana cewa yankin da ya kai murabba'in kilomita 90,000 a cikin gundumar faradash ta indiya wani sashi ne na yankin tibet wannan ya mayar da yankin zama mafi tsawo a kan iyakokin kasashe a duniya da ake da saɓani da shi wannan saɓanin na kasashen biyu a kan iyaka ya haddasa fada tsakanin sojojin kasashen biyu a karni na ashirin da ya shuɗe a cikin shekaru goma na bayan nan kuwa an sake bugawa a tsakanin sojojin kasashen biyu a tsakanin shekaru na 2013 2014 2020 2021 2022 duk an yi fada na soja tsakaninsu mafi hatsari a cikinsu kuwa shine wanda ya faru a shekara ta 2022 domin kuwa an kashe sojojin indiya ashirin da kuma na cana hudu a dalilin haka alaƙa ƙasashen biyu ta samu koma baya bugu da ƙari an samu koma bayan zuba kudaden hannun jari na cana a cikin ƙasar indiya kuma indiya ɗin ta ƙara kuɗin haraji akan kamfanonin china ta kuma kori 'yan jaridar kasar na china daga cikinsu sannan ta hana amfani da wasu manhajoji na china a cikin kasar ta india ita ma china abin da ta yi kenan ta kuma hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu sai dai kuma a cikin watannin bayan nan an samu wani sauyi mai ban mamaki ta yadda sojojin kasashen biyu suka koma gudanar da sintiri na haɗin gwiwa a kan iyaka kuma dukkanin kasashen biyu suka janye dukkanin dubban sojojin da suka girke a kan iyaka kamar za a yi faɗa inda an koma cikin yanayin da ake da shi gabanin shekara ta 2022 ƙarin ƙarawa firaministan ƙasar india da kuma shugaban ƙasar china sun haɗu a ranar 5 ga watan janairu da rabon haka ta kasance an daɗe an yi wannan ganawan ne dai a yayin taron ƙungiyar brics a yankin na kasar rasha bayan wannan ganawar ne dai firaministan kasar ta india ya rubuta a shafin na x cewa alakar china da india ta da matukar muhimmanci ga al'umman kasashen biyu domin tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan yanki da kuma duniya baki daya wannan ne sa jarida nan tabbata na the economics ta buga cewa shi da kuma modi sun zama abokai ba kuma ɗauki lokaci mai tsawo ba jami'an ƙasar china suka fara bayyana fatansu na ganin an gyara asarar da aka fuskanta a baya saboda barbarewar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da fatan ganin kuma an ɗauki takunkuman da indiya ta ɗora a kan wasu manhajoji masu yawa na china kuma a ƙyale 'yan jarida china su koma aikinsu a can ƙasar ta indiya dalilan kyautatuwar alaƙa abu ne da za a iya fahimtar dalilin da ya sa china ta kyautata alaƙa da india a bisa rahoton ƙididdiga na europe news a shekara ta 2023 kaso wato goma sha biyar cikin ɗari na kayan da china take kerawa suna shiga amurka idan kuwa har trump ya aiwatar da barazanar da yi na cewa zai ƙara kudin fito akan kayan china to baki ɗaya waɗannan kayan za su iya daina shiga cikin ƙasar ta amurka a dalilin haka china tana nema wa kanta wata mafita ce domin kuwa ta zama cikin shiri na fuskantar yakin kasuwanci da amurkan ta shelanta a kanta to ma sauraro za mu dasa aya a nan amma a fitowa ta gaba za mu yi dubi akan me yasa kasar india din ta yi tunanin cewa ta kyautata alakarta da kasar china a daidai wannan lokaci da kuma wasu bayanai masu muhimmanci da suka shafi alakar kasashen biyu kafin mu karkare baki daya mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun alwashin samun nasara da shugaban majalisar gudanar da mulki kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul ta alburhan yayi ya yi ne kan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na kasar da kuma tsokacin da jagororin dakarun kai daukin gaggawa suka yi dangane da hasarar birnin wad madani da mayakansu suka yi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya yi alkawarin cewa sojojin kasar sudan za su yi kokarin kwato duk wani taku na yankin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke iko da shi wannan furci ya zo ne bayan da sojojin kasar suka kwace iko da birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira da ke tsakiyar kasar wanda kwamandan dakarun kai daukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi la'akari da kwace birnin na wad madani a matsayin hasara ce ta zagayen yaƙi alburhan a cikin wani saƙon twitter a dandalin x ya jinjina wa mutane waɗanda suka yi haƙuri da cutarwar gungun 'yan tawayen ƙasar da kuma tarayyar da suka yi da jami'an tsaro da suka haɗa da sojoji 'yan sanda ƙungiyoyin gwagwarmayar al'umma da ƙungiyoyin tallafi a tsakanin al'umma alburhar yana cewa za a yi dasara a kan 'yan tawaye nan ba da jimawa ba don haka sojojin sudan sun yi alkawari ga al'ummar ƙasa na 'yantar tadda yankuna da tsarkake su kuma ko da inci ɗaya ne ba za su bari a ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da kuma sojojin haya maɓarnata ba a nasa bangaren gwamnan lardin darfur kuma jami'in dakarun haɗin gwiwa da suke goyon bayan rundunar sojin sudan mini arko manawi ya bayyana cewa sojojin sudan da dakarun da suke wance da su za su ci gaba da gudanar da ayyukansu har sai an yantar da dukkanin garuruwan ƙasar waɗanda suke ƙarƙashin kulawar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a ɗaya ɓangaren kuma kwamandan rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidu ya ce dakarunsa sun yi hasara na zagaye amma ba su yi rashin nasara a yaƙi ba kuma hamidu ya tabbatar da hakan ne a wani faifan sauti da tashar rapid support channel ta watsa ta hanyar telegram cewa rundunansa za su yi ƙoƙarin sake kwato birnin wad madani a wani karan wakilin gidan talabijin na aljazeera ya nakalto daga majiyar sojojin sudan tana cewa sojoji sun sake kwace iko da birnin wad madani bayan kazamin fada da aka yi tsakanin su da dakarun kai daukin gaggawa a cibiyar rundunar ta farko da ke birnin majiyar ta kara da bayyana cewa sojoji sun sake samun nasarar kwace yankin tsaunin bakash da kewaye da matatar mai ta aljili da ke birnin hartun bahari bayan an gwabza kazamin fada a kusa da matatar wadda ke karkashin ikon dakarun kai daukin gaggawa a baya a gefe guda kuma an gudanar da zanga-zangar al'umma a garuruwan atbara port sudan andurman kosti kogin nilu gedarif kasalla blue nile sennar da dai sauransu inda jama'a suka nuna farin cikinsu da sake kwato birnin wad madani zanga-zangar ta gudana cikin annashuwa da rere taken haɗin kan ƙasa da nuna cikakken goyon baya ga dakarun sojin ƙasar jami'an gwamnati sun yaba da kwato babban birnin jihar aljazira wanda ke wakiltan wani muhimmin mashigar kayan jin kai a tsakanin jihohi da dama kuma shine babban birni mafi kusa da babban birnin kasar khartoum mai tazarar kilomita 200 daga arewa rundunar sojin kasar dai ta kara zafafa yakin da take yi ne na neman kwace iko da jihar aljazira cikin 'yan watannin da suka gabata bayan da ta 'yantar da jihar sinnar da ke kudancin kasar tun a watan afrilun shekara ta 2023 ne aka fara gwabza yaƙi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kuma faɗan ya yi sanadin mutuwar dubun dubatar mutane tare da raba wasu 'yan sudan sama da miliyan goma sha biyu da muhallinsu majalisar ɗinkin duniya ta ce sudan tana fuskantar matsalar jinƙai kuma alƙalumanta sun nuna cewa sama da 'yan sudan miliyan talatin fiye da rabinsu ƙananan yara suna buƙatar agajin jinƙai bayan shafe watanni ashirin ana yaƙi a ƙasar wasu tambayoyi suna yawo cewa ko menene muhimmancin kwato birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira na kasar sudan daga mamayar 'yan tawayen kasar Hakika a wata sanarwa da sojojin Sudan suka fitar a ranar Asabar da ta gabata tana bayyana cewa sun kwato birnin Wad Madani fadar mulkin jihar Aljazira daga hannun 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces wani mahimmanci wannan gagarumin aiki ke da shi ofishin mai magana da yawon rundunar sojin sudan ya fitar da wata sanarwa ga manema labarai inda a ciki ya taya al'ummar sudan murnar kwato birnin yana mai cewa dakarun sojoji da masu goya musu baya suna ci gaba da himma da azama a dukkanin matakan da suka dace musamman a fagen tsabtace dukkanin wani inci da mayakan 'yan tawayen kasar suka kwace kuma a yanzu haka sojoji suna kokarin tsabtace sako-sako na birnin daga samuwar 'yan tawaye a cikin birnin manazarta harkokin soji da masu murnan ci gaba da sojojin kasar suke samu a garuruwa daban-daban na kasar kasar sudan sun yi la'akari da shigowar sojoji cikin birnin wad madani tamkar matakin shaidar mutuwa ce ga dakarun kai daukin gaggawa kuma shimfiɗar fatattakar su gaba ɗaya da rusa ƙaryar ƙarfinsu yayin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sharhinsu na farko ga gidan talabijin na aljazeera net kan tasirin kwace birnin wad madani da sojojin kasar suka yi imran abdullah hassan mai ba da shawara ga kwamandan rundunar kai daukin gaggawa ya bayyana wa gidan talabijin na aljazeera net cewa hakikanin yaƙi shine gudanar da yaƙi gaba da gaba kuma mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun yi rashin nasara a dauki ba daɗin da suka yi amma ba su yi hasarar yakin ba yana mai faice cewa faduwar birnin wad madani a zahiri ta canza komai ba kuma akwai abubuwan mamaki da yawa da za su zo nan gaba kaɗan yana musanta cewa hasarar da suka yi ta yi barna ga dakarunsu ya kuma ce za su ci gaba da yakin kuma nasara tana tare da su tsohon hafsan hafsoshin sojojin ƙasar laftanar janar hashim abdulmutallif ya shaidawa gidan talabijin na al jazeera net cewa yan da birnin wad madani yana wakiltar farkon kawo ƙarshen azalumai masu ƙwace macuta kuma makiya kuma ya kara da cewa yana da matukar ma'ana ta zahiri da ɗabi'a ga sojojin ƙasar kuma kafin hakan ga al'ummar sudan waɗanda ya buga misali da su da suke goyon bayan gwamnati kuma suke ƙarfafa sojojin ƙasarsu ya ci gaba da cewa tafiyar da yakin da kuma ci gaba da ake samu a wannan yanayi yana tabbatar da cewa shirin da aka zayyana an aiwatar da shi cikin nasara kuma 'yantar da jihar aljazira da sauransu na nan tafe kuma nan ba da jimawa ba bayan an karya ruhin makiya sun fara gudu domin tsira da rayuwarsu cikin wulakanci da rashin jin daɗi da kwasar kashinsu a hannu hashim ya jaddada cewa al'ummar sudan sun ba da darasi ga duk wanda ya haɗa kai da makiya a cikin gida da waje ya kuma ƙara da cewa wannan babbar nasara ce a yakin kare mutuncin ƙasa kuma kafin wannan yaƙi sudan ta fuskanci faɗace-faɗace musamman na ƙabilanci a sassa daban-daban na ƙasar amma wannan yaƙi ya koyar da darussa masu muhimmanci har ila yau hashim ya bayyana cewa dakarun sojojin kasar suna samar da wani tsari mai inganci inda dukkanin bangarorin tsaro na kasar na rundunonin sojin kasa da na sama da kuma na ruwa dakarun tsaro na musamman jami'an tsaro da na leƙen asiri da 'yan sanda mujahidai da kuma haɗin kan al'ummar sudan sun yi tarayya wajen aiwatar da shi daga cikin birnin wad madani shugaban kungiyar fafutukar 'yantar da jihar aljazira ta aljazira liberation movement al-sadiq adam umar ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa sun tabbatar da rugujewar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces kuma ya bayyana cewa rushewar ta fara ne tun daga farkon shelanta ta wayan kungiyar rapid support forces inda sojojin sudan suka yi aiki da kwarewa arewa sosai kuma dukkanin mutane suka haɗa kai a ƙarƙashin taken sojoji ɗaya al'ummar ƙasa ɗaya hashim yana mai nuni da cewa wato jihar aljazira yana nufin dawowar bege da rayuwa ce ga dukkanin al'ummar sudan kamar yadda jihar ta aljazira ta kasance koren yanki kuma zuciyar sudan sannan ya kara da cewa a cikin wani hira da gidan talabijin na aljazira net abin da aka gani a yau a filin yaƙi shine cewa duk mayakan 'yan tawaye sun gudu sun bar kayan aikinsu kuma sun bar gawakin 'yan uwansu su lamarin da ke tabbatar da cewa an yantar da jihar daga mabarnata marasa kishin ƙasa da suke wurga al'umma cikin mummunan yanayi a sudan saboda cimma munanan manufofinsu da na masu goya musu baya daga wajen ƙasar a nashi bangaren kwararren sojan kasar sudan brigadier general jamal al-shahid ya yi la'akari da kwato birnin wad madani da sojoji suka yi a matsayin wani lamari mai matukar mahimmanci dangane da yanayin birnin da kuma mahimmancinsa a fuskar tattalin arziki da zamantakewa don haka ya ce 'yantar da birnin akan kansa yana nufin kyautata aminci da tsaron yankin baki daya tare da ƙarfafa azumar 'yantar da sauran yankuna da suke kewayensa har ila yau shahid ya jaddada cewa 'yantar da birnin wad madani zai yi gagarumin tasiri a fannin tattalin arzikin kasar da dawo da ayyuka kasuwanci da ayyukan tattalin arziki a birnin wanda ake kallonsa a matsayin wata muhimmiyar cibiyar tattalin arziki musamman bangaren noma da kasuwanci da kuma maido da ababen more rayuwa da suka lalace kamar tituna wuraren kiwon lafiya da cibiyoyin ilimi kwararren sojan ya ce nasarar da rundunar sojin sudan ta samu zai kara inganta zaman lafiyar jihar baki daya sannan kuma za a kara kwarin gwiwar sojoji da dakarun da suke mara musu baya da kuma al'ummar yankin waɗanda suke ganin wannan nasara ta kwato birnin wani mataki ne na tabbatar da kwanciyar hankali da kuma dawowan 'yan gudun hijira zuwa muhallinsu sannu a hankali domin gudanar da kyakkyawar rayuwa na yau da kullum kuma yana karfafa ƙarfafa ɗaukar matakin ci gaba da ayyukan soji a wasu yankunan ƙasar wanda zai iya haifar da ƙarin nasara da zaman lafiya da kwanciyar hankali abin lura a nan shine cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kwace birnin wad madani a ranar 20 ga watan disamba kafin sojoji su sake dawo da shi a wannan mako a matsayin wani sabon matakin ci gaba da dakarun sojin sudan suka samu